sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau Juma'a 28 ga watan Oktoba A cikin shirin za a ji cewa an samu bullar wasu cututtuka irin su kwalara tsakanin jama'ar da ke sansanin 'yan gudun hijira ta ambaliyar ruwa a jihohin Ribas da Bayelsa. Za kuma a ji cewa 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a jihar Nijar Najeriya sun buƙaci a ƙara musu ƙarin lokacin aikin yin rajistar zaɓe da hukumar Sani ke musu. Za kuma a ji cewa jakadiyar Nijar a ƙasar Ghana ta kai ziyarar ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin ƙasashen biyu a masarautar Ashanti. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Jiya Laraba kasar Jamus ta bullo da wani shiri na halatta tabur wiwi wanda hakan ka iya mai da ita ɗaya daga cikin ƙasashen turai na farko da suka halatta wiwi. Da yake gabatar da shirin a gaban majalisar zartaswa na shugaba Olaf Shop ministan lafiya na kasar jamus karl lauterbach ya ce wannan shirin na da zumar cimma abin da ya kira kafa dokar da ta fi sassauta harkar wiwi a turai sannan a bangare guda kuma ta tanaji kasuwar wiwi mai tsauraran ka'idoji rahotanni na nuna cewa majalisar zartaswar jamus ta amince da shirin wanda ya bayar da damar fara bin wani mataki mai tsawo na halattawa da kuma tallar wannan ganyen dole dokokin jamus su dace da matakan da tarayyar turai ke daukawa a majalisance kuma a ƙarƙashin wannan shirin gwamnati za ta sa ido kan yadda ake sarrafawa sayarwa da kuma samar da wiwi a matsayin wani bangare na tsarin kasuwanci wanda aka halatta ake kuma kula da shi a cewar lautabak yayin da yake bayyana wannan sauyin a matsayin wani abin da ka iya zama abin koyi ga sauran ƙasashen turai Fadar shugaban kasar Rasha ta Kremlin ta ce shugaba Vladimir Putin jiya Laraba ya sa ido kan yadda dakarun bangaren kayyadaddun makamin nukiliya suka yi atisaye wanda aka shirya da zammar kwatanta yadda za a tunkari duk wani gagarumin harin nukiliya. Gidan talabijin na Rasha ya nuna wani faifan bidiyo na yadda Putin ke kallon rawar dajin ta wani akwatin talabijin inda wasu kwamandojin soji suke ta bayanai. a rahoton ministan tsaron rasha sargi shegu ya ce a rawar dajin an yi amfani da abubuwan da suka hada da jirgin ƙarƙashin ruwa mai makamin nukiliya da jiragen yaƙi masu dogon zango an kuma yi gwaje-gwajen nau'ukan makamai masu linzami wasu magoya baya sun kamanta zama firaministan ingila da rishi sunak ya yi da yadda obama ya zama shugaban amurka da suka nuna kamanceceniyar hakan a zaben barack obama na shekara ta takwas a matsayin bakar fata na farko da ya zama shugaban amurka sunak wanda ba indiya ne shine firaministan burtaniya na farko da ba farar fata ba an naɗa sunak ɗan shekaru 42 cikakken mai bin addinin hindu firaminista shekaran jiya talata bayan da ya samu goyon bayan akasarin mambobin jam'iyyar conservative a majalisar dokokin ƙasar. kuma rabon a samu matashin shugaba haka a Birtaniya tun shekaru sama da 200. A Iran wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta cikin wani masallacin 'yan shi'a da yammacin jiya Laraba inda suka kashe mutane goma sha biyar tare da raunata wasu sama da arba'in bisa ga bayanan jami'ai. An kai harin ne a masallacin sha shirak da ke birnin Shiraz. Kafafen yaɗa labaran gwamnati sun bayyana harin a matsayin na ta'addanci suka kuma ce an kama biyu daga cikin maharan zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗau alhakin kai harin. A gaida Ibrahim, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya ga rahotonmu na farko. sakamakon ambaliyar ruwa da ake samu a sassa daban-daban na najeriya an samu bullar wasu cututtuka irin su kwalara tsakanin jama'ar da ke sansanin 'yan gudun hijirar ta ambaliyar ruwa a jihohin rivers da bayelsa wakilinmu na yankin naja delta Lami da abubakar sokoto ya aiko mana da rahoto a kai wata tawagar ƙasa da ƙasa ta kai ziyarar gani da ido ga waɗanda garirin ambaliyar ruwa ya shafa a wasu jihohin yankin Niger Delta. Ta fito karara ta bayyana matsayinta kan cewar muddin gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta ɗauki wani mataki ba na gaugawa ga 'yan gudun hijira. To labudda za a fada cikin wani yanayi. Domin kuwa wasu cututtuka sun fara bazuwa a sansanin 'yan gudun hijira a jihohin Bayelsa da Rivers da hakan ma ya sa na tattauna da wata madan ankiyo wadda yake ɗaya ce daga cikin tawagar ƙasa da ƙasa da ke kewayawa a sansanin 'yan gudun hijira sakamakon ambaliyar ruwa a jihohin Bayelsa da Rivers. Right now, as I speak, there is an outbreak of waterborne and life-threatening disease at the camp of the internally placed person tana cewa ne yanzu nan da nake magana da kai cututtuka da dama sun barke kuma mutane da dama musamman yara ba su da abin shimfiɗa sannan kuma ga sauro saboda haka suna cikin wani mawuyacin hali kuma mun je wasu wurare da dama musamman wani sansanin 'yan gudun hijira da ke garin ahoda a jihar rivers babu tsaftataccen ruwan sha kuma ƙananan yara da dama sun kakkare sakamakon makewayin da suke zuwa a cikin dare wanda babu fitila sannan kuma babu abinci babu sabulun wanki sannan babu na wanka saboda haka muna kira ga hukumomi da su kawo dauki. Some you see them with broken leg because they are at night at the camp there, is no light. Halin da 'yan gudun hijira suke ciki ya zama na kaico wanda ke nuna cewa kamar babu hukumomi gami kuma da masu hannu da shuni domin kawo musu ɗauki na gogawa a wasu wurare da aka tsugunar da su gama irin abin da suke cewa dangane da wannan lamarin. Tana cewa ne sauro ya addabe mu kuma ya addabi mu. a ƙasa suke kwana wani yaro ma ya mutu sakamakon tsananin sanyi da ya ratsa girjinsa ga kuma rashin lafiya kai komai ma ba sauki. Ita kuwa wannan ta ce. pneumonia na because of this ground. Last night I cough. Tana cewa ne sunana Linda Oda. Ta ce na kamu da ciwon pneumonia a cikin dare kuma nakan yi ta yin tari ba kakkautawa kuma bana iya numfashi. Ita kuwa wannan ta ce. Uh, Tana cewa ne sunana Boma. Ta ce rashin lafiya ya same ni kuma ina neman ɗaukin abinci. Babu abin kwanciya kuma babu magunguna sannan kuma babu sabulun wanka muna kira ga hukumomi da su kawo ɗauki jihar bayelsa dai na cikin jihohin da ambaliyar ruwa suka himuni kuma rahotanni sun bayyana cewar gabar da ake ciki a yanzu a sassa daban-daban waɗanda ambaliyar ruwa suka yi wa ɓanna yana buƙatar a gusar da su a inda suke a yanzu hukumomin najeriya dai sun fidda alƙalumma da dama waɗanda suka nuna cewa sama da mutane 600 ne suka halaka yayin da wasu miliyan ɗaya da rabi suka rasa muhallansu kuma kawo yanzu ana zargin hukumomi a najeriya muddin ba su taimaka ba to labudda wannan lamari zai ƙara muni lamido abubakar Sokoto, muryar amurka daga fatakwal najeriya a gaida Lamido. Yanzu kuma ga Ibrahim da karashin labaran duniya. Mahalarta wani taron da muryar Amurka ta shirya mai suna zauren biyoyi a Abuja, Najeriya sun bayyana damuwa kan batun kafa 'yan sandan jihohi saboda tasirin hakan kan haɗin kan ƙasa da sauran dalilai. ƙasa da kwanaki goma da majalisun tarayyar najeriya suka sanar da cewa majalisun jihohi goma sha ɗaya ne kawai suka amince da ƙudurin gyare-gyare a kundin tsarin mulkin ƙasar bayan watanni shida da suka aika musu don neman amincewarsu masu ruwa da tsaki da suka hada da wakilan al'umma masu fashin baki kan al'amuran yau da kullun da kuma lauyoyi sun bayyana cewa har yanzu najeriya bata kai ga lokacin kafa 'yan sandan jihohi ba. ganin yadda ake zargin gwamnonin jihohi da juya kwamishinonin 'yan sandan jihohinsu tamkar 'yan amshin shata da dai sauran dalilai sun kuma yi takaicin jan kafar da wasu jihohi suka yi kan batun gyara kundin tsarin mulkin kasar dungurungun wasu masu halartar taron sun gaya ma wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf ra'ayoyinsu sunana saba imamu gashuwa mai fashin baki ka harkokin siyasa da abubuwan yau da gobe ni dai babban damuwa ta magana state police idan aka state police to fa wannan salo ne na araba najeriya yanzu ma police na karshen gwamnatin tarayya alƙahin ig ana tura kwamina yan sanda a jiha gwamna na ba su kuɗi suna biya masa buƙatar sa barantana a ce yau gwamna ne zai ɗauki kwamina a police sai masa makami sai masa kayan yaki ba ai dan adawa bai sai ga wannan jiha ba saboda haka najeriya da sauran lokaci ko da za a state police ba a yanzu ba sunana mama balaraba yar gwagwarmaya mazauniyan abuja sauyi kawai shine a sani cewa yan ƙasa suna nan a fusace akan abubuwan da yake wakana kuma sannan maganar canja kundin tsarin mulkin nan da ake ta magana shine a fito da manufa guda ɗaya wanda duk wanda ya ji a duniya ya san cewa lallai Najeriya tana so ta taka rawar gani ba wai san zuciya ba a ɗebo su mutane wanda za su je su aiwatar da kawai don a cika gane musgo a basu. Aliyu Sabi Abdullahi sanata ne mai wakiltar mazabar jihar Nija ta Arewa a tarayyar Najeriya ya bayyana cewa ita al'umma kullum dama bayani take so kuma in aka samu dama irin wannan wayanda suka tabo wani abin da ba su gane ba aka yi bayani ai kowa zai gane to wannan kuma demokradiyya dole sai da haka kowa ya faɗi albarkacin bakin shi a ba zan ci ayin watsi ba bukata suka kawo shi yasa muka fito muka yi bayani muna da yakinin bi iznillah za su amince da wayannan gyaran shi gyaran ba wai an yi ta kare kenan ba akwai wani dama kuma a sake yi amma abin da muke faɗa shine ganin wahalan da aka yi zuwa yau abubuwan da aka kai musu da muhimmancin wayannan abubuwa din mu mun ga inda ana son demokradiyya ta daure su hakura su amince da wannan sannan majalisa mai zuwa abin da ya saura za a iya ɗaukan su kuma kawo yanzu abin da na ji ban tabbatar ba amma an samu wasu jihohi da suka fara amincewa da wayannan abubuwa din akwai abubuwa da yawa da ya kamata a gyara sannan aka gyara su mutane za su samu watan kwanciyar hankalin su amince cewa a samu yan sandan jihohi a misali ɗaya zan bayar ma'aikatan jihohi suna nan da yawa da gwamnati na bin su bashin albashi an kawo mutum an ce shi dan sanda ne ga bindiga ga kwarewa ba albashi to abinda mutane ke ma tsoro kenan a nasa bangare fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya yaba da kokarin yan majalisun tarayya a game da aikin gyara kundin tsarin mulkin kasar sai dai ta wani bangare ya soke su. Na ɗaya mun yaba ma kokarin majalisa sai dai kuma mun soke su akan cewa ya zama kamar al'ada kowane zauren majalisa za su fi da zurutun kuɗi daga ƙarshe kuma ba za a yi nasarar yin gyara ga tsarin mulkin ba. Sannan kuma muka ba su haske akan cewa duk lokacin da za a yi tsarin mulki akwai wasu bangarori kamar guda sha biyu da muka zayyana masu muhimmanci su ya kamata a rika la'akari da su a yi kokari a mana gyara ta wannan alal misali mun yi magana su 'yan majalisa su fara daga kansu zauren majalisun dokoki da yake da su majalisun dattawa da majalisun wakilai haɗe su ya zama zauren majalisa guda ɗaya na biyu kuma a kokari a takaita irin yawan kuɗin da suke ɗauka wanda yake ya wuce tunanin hankali na uku kuma muka magana a yi kokari a fasala wannan matsala da take yurugururo wuta a ƙasa wato shiya shiya wadda babu ita a tsarin mulkin najeriya sannan na hudu muka magana cewa su kawo ƙarshe kan yunkuri da mutane suke ta yi waɗanda suke son yan sun jihohi da kuma bayan nan muka kawo magana kuma na cewa yana da muhimmanci gaba ɗaya yan majalisar nan idan suna son gyara to su yi gyara akan abin da ya shafi tattalin arziki arzikin ƙasar nan. A gaida Halima Abdulra'u. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. na gaba kuma 'yan kasar Nijar da ke zaune a jihar Nejar Najeriya sun buƙaci a ƙara musu lokacin aikin rajistar zaɓe da hukumar Seni ke musu. ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Ɗaruruwan 'yan ƙasar Nijar ne da ke zaune a Najeriya ke ci gaba da yin tururuwa zuwa yin rajistar zaɓe da hukumar zaɓen ƙasar ta Nijar wato Seni ke yi a halin yanzu ga 'yan ƙasar da ke zaune a ƙasashen waje. A nan jihar Niger dai kimanin 'yan ƙasar Nijar dubu biyar ne ake sa ran za su yi rajistar zaɓen da za ta ba su damar kaɗa ƙuri'a a nan Najeriya a lokacin gudanar da zaɓen a can ƙasar ta Nijar. sai dai 'yan nijar ɗin da na samu suna bin layin rijistar a nan birnin mina fadar gwamnatin jihar niger sun ci lokacin da aka ɗibar masu ya yi kaɗan in ji shugaban 'yan ƙungiyar ƙasar ta jamhuriyar nijar da ke zaune a nan jihar niger alhaji ɗanladi ali local government 25 muke da shi a nan niger state an ba mu kwamfuta guda ɗaya kuma kwana uku aka bamu a zahirin gaskiya wannan kwana uku da aka bamu kwata-kwata mutane za su iya samu a kashi goma ko kashi ɗaya ba su samu yin rijistar ba. Ku yan Nijar da ke nan Nijar kamar kun kai ku nawa? Gaskiya kisaye dai mu da wanda muke nan gurin muna iya kai kamar dubu shida. To su ma dai waɗannan da ke kan layi na yin rajistar ga abin da suke cewa. Suna na Dahir Abdullahi. Gashi ka riga ka yanka rajistar zaben na? Na yanka amma ban riga na yi tamfirin ba. Amma me matsalan ku yanzu ga me mun ga jama'a? Matsalan mu gaskiya muna korafi a kara mana lokaci. Sannan ku dai malama suna fa? Suna na Shamsiya. Gashi kina layin an sakatin zaɓe na Nijar kin samu? Eh insha Allah mun samu za ka muna jira ne. Kin dade kina layi na? A ah, mun dade muna layi. Kamar tun safe ko ko dai? A ah, ba da safe sosai ba dai. tun wajen karfe goma muke nan na safe ba so eh. insha Allah sunaye ne yanzu ake ta kira in maza biyu sun shiga mata biyu su shiga har ya zo kanmu babban jami'in hukumar zaben ta kasar Nijar da ke aikin rajistar a nan jihar Niger Abdu Ahmadu Ibrahim ya ce lokacin da aka ɗibar masu zai ishe su kammala rajistar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. To a gaskiyar lamari dai aiki yana tafiya yadda ake so. Muna fitowa karfe takwas mu rufe karfe shida aiki kan ba matsala. Yanzu kwana nawa za ku yi nan Niger? eh to yanda dai suka gaya mana asabar za mu rufe ina gani ya kamata ku kwara kwanaki to gaskiyar lamari mu ba mu ba muke tsara abin mu ba samu ne aka yi rahotanni dai sun nuna cewa idan ba a yi ma kimanin mutane dubu biyu rijistar ba a nan jihar niger To a lokacin gudanar da zaben na ƙasar ta Nijar, 'yan asalin Nijar ɗin da ke nan jihar Niger za su ji Abuja ne babban birnin tarayyar Najeriya domin su kaɗa ƙuri'ar tasu a can. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha. Jakadiyar Nijar a Ghana ta bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar na kimanta gudumawar da mata ke bayarwa wajen ci gaban kasar. A don haka gwamnatin Bazum Muhammad ta ɗauki matakin baiwa mata kashi talatin cikin manyan mukamai ta ƙasar abinda ta ce zai iya kai kashi hamsin zuwa gaba Hajiya Salamatu Balagoga ta yi jawabin ne yayin da ta gabatar da ziyarar karfafa hulɗa tsakanin al'ummar Nijar a Ghana da masarautar Ashanti a ƙasar. wakilin Hamza Adams ya auko mana da ƙarin bayani. A kokarinta na neman karfafa halaka tsakanin al'umman jamhuriyar Nijar masu zama Ghana tare da masarautar Asanti sabuwar jakadiyan Nijar a Ghana Her Excellency Lamido Salamatu Balaguga ta gabatar da ziyara a masarautar da ke Kumasi inda sun ka gana da mai alfarma sarkin Asantina na Utunfo Usai Tutu jakadiyar Nijar da ta zanta da muryar Amurka bayan ganawarsu da mai alfarma sarkin Asantin a inda ta jaddada dalilin ziyarar ta. Mun zo mu kawo gaisuwa mu ta ban girma wurin sarkin Otunko a Shantini. tun da aka yi na zo na kara credit letter da grants kenan wajen president na nan a Akufo mu samu wannan dama ba sai yanzu ne muka samu dama mu zo mu kawo gaisuwa mu ta ban girma kuma da mun zo mu kawo kuma gaisuwa na manyan mu shugabannin kasan mu president kanmu na kasan mu ya ce mu zo mu kawo gaisuwa ta bangar ma kuma mu zo mu nishi godiya yanda mutanen mu yan Nijar suke zaune lafiya a nan kuma su da yarda shi to sai dai bata tsaya nan ba ta tabo batun kokarin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ke yi wajen baiwa mata dama cikin harkokin ci gaban kasar ta Nijar a inda take cewa gwamnatin mu yayi babban kokari bisa kan mata kaga a majalisar mace guda a akwai bisa kan maza 110 gwamnati ya zo ya yi wani kota da ake kota, kenan dukkan lista da za a yi da in babu mata kamar 10% da aka fara yanzu har an kai 30% kuma gaba za a kai 50-50 kenan kuma mata a cikin kowane abin ga kaga in kamar za a yi abin ga nomination kaga mata suna da quotation ɗinsu in harka fannin abin ga siyasa mata suna da quotation suna da quotation su kenan mu sai mu ce kawai mun gode ma gwamnatin Nijar da ya ba mu wannan dama mata sun mutu yanzu kadi ba a gwamnatin Nijar akwai mata minista akwai mata yan madarasa akwai mata chairman na local government akwai mata a cikin komanda ma kamar yanzu in ka dauki local government zaka iske kamar chairman kin murin mace ce kenan sai mu ce alhamdulillah mata ka yanzu a siyasar Nijar sun karɓi ziyarar jakadiyan a kuma kumasiri ya daidaita da lokacin da ake ma al'umman jamhuriyar nijar kati na zaɓe shirin da jami'ai masu rajista suka ce yayi nasara sosai Suna na Mallam shefu goga kurke mu yi a role wannan man biometric da situa nigerian pour euh, le diaspora insha kamar wannan aikin an turo mu ne don mu zo a yi rajistan do ɗan ƙasa na Nijar wanda ya zumunto ɗan ƙasa ne Nijar wanda a waje Kasashe daban-daban an tura mutane su zo don su samu su dan Nijar ya su Nijar dan Nijar shi rajista wannan abu. Bi ma'ana rajistan da zai ba su dama su kada kuri'a ko ba haka? Eh rajistan shine zai ba su dama su kada kuri'a kuma katin inda ka same shi na ma unhani da yawa kama balaguro kuma wajen rajista kuma zai nuna kai ne dan kasa kuma halwa yau komi naka yana ciki an samu duka wani bayani naka a ciki. ciki ko wani abu aka yi in bincike za a yi aka yi tsaye za a samu mutuna. Tun lokacin da kuka fara rajistan sunayen al'umma eh, kun fuskanci wani kalubale adadin mutane nawa da kuka sa ran za ku ainihin rubuta sunayen su a rajista eh, kun samu in ba ku samu ba ko meye dalili. Eh, gaskiya tun da muka zo alhamdulillah gaskiya akwai mutane kuma ana kawo mutane iya gwargwado da kullum muna iya gwargwado muna samun mutane bila adadin gaskiya har yanzu kuma mutane suna ta zuwa har bisa kamar bisa ma ga yadda ba mu tsammani ana ga samun mutane ana aiki sosai sosai. Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. Kada a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda don sauraron shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin kamar a makon da ya gabata za mu ci gaba da tattaunawa ne akan matsalar ambaliyar ruwar bana wanda ake fama da ita a Najeriya inda daga farkon damunar bana zuwa tsakiyar ta yankin arewacin kasar ta sha fama da matsalancin ambaliyar ruwa wanda aka daɗe ba a samu irin ta ba kasancewar ta dara na shekarar biyu wanda ta yi barna mai yawa a Najeriya a cewar daraktan shiyar ba da ɗauki na shalkwatar hukumar kota kwanan Najeriya wato NEMA Alhassan Nuhu da ke nan Abuja. kusan jihohi 30 yanzu duk sun kawo rahoto na ambaliyar ruwa kuma da farko da ya fara ya fara daga nan ne arewa kafin yanzu ya gangara ya tafi kudu so fa dai ba inda ya samu matsala kamar jihar jigawa wanda sun rasa kusan mutum 90 daga wannan ambaliyar ruwa. kusan kuma kowane ma karamar hukuma a jiga ya zama cikin ruwa ne yanzu abin yana gangara yanzu kika duba kogi akwai ƙananan hukumomi guda tara waɗanda suke kusa da gaban ruwa dukkansu suna cikin ruwa suma ruwan na kara gangarawa yanzu anambra ta zama cikin ruwa aka edo benue dama can ta cikin ruwa da mun samu rahotanni iri-iri akan ga abin da ya faru wannan matsala ne da ya shafi kowa da kowa haka kuma maganinta ya shafi kowa da kowa irin abin nan da ake ce kisan baki sai gayya to babu wani mutum daya ko wani hukuma guda daya ko wani bangaren gwamnati guda guda da zai iya maganin abin shi kaɗai sai an haɗa karfi da karfi tun daga gwamnatin tarayya jiha karamar hukuma da kuma ma al'umma su da kansu a nasa bangaren kuma babban sakataren ma'aikatar jin kai na kasar dr sani Kwarzo a wata tattaunawar da ya da abokin aiki umar faruk musa ya shaida cewa tuni gwamnatin tarayyar najeriya ta yi nazarin irin gudummawar da mutanen da ambaliyar ta shafa za su bukata kuma tuni aiki yakan kama duk da cewa rayukan sama da mutum ɗari shida ya salwanta a sakamakon wannan matsalar ta ambaliyar bana akwai tsari da muke da shi wanda idan ka tsari ne wanda aka yi kyakkyawan tunani ne zirgi a kansa akwai kundi da aka rubuta ga shawo kan ambaliya tun daga ranar da aka ce da kai an hango za a iya yin ambaliya a shekara ta kaza wato kamar karshen shekarar bara muka duba alkalaman lissafi na yanayin muhalli ya nuna cewa a bana za a samu matsaloli da ruwa wajen kashi guda hudu na farko damunar za ta fara a wurare da dama da wuri bayan da ba hakan ya shafi kowace jiha ba a najeriya to amma idan na kawai maka bayanin lissafin za ka gane cewa cewa idan ruwa ya shafi wani gari daban to zai iya shafar wani gari wanda ma ba nan aka yi ruwan ba sannan na biyu yanayin watannin damunan bana an yi hasashen zafin tsawo zai karu sannan kasa ta daɗe tana tsotse ruwan saboda haka ta kai abin da ake kira saturation nan ma ya sa idan aka yi ruwa sai zai kwanta a sama ba zai tsotse shiga cikin ƙasa ba sannan na hudu ruwan dam dam da ake da su da na Najeriya da na ƙasar waje sun yi cikar da idan ba a sake su ba za su iya yin barnar da ta wacce ake gani a yanzu ma haka a ce da kai dam ya fashe ba babban masifa ba ce yanzu yadda damuna take ta fara yin sauki a arewa amma ta fara ƙara kantama a kudancin najeriya sannan ruwan da yake gangarowa daga manyan koguna da river niger da river benue shi kuma ya ƙara dannawa ya yi kudu kamar yadda hasashe ya nuna akwai 'yan kwanaki kaɗan a gaba wanda za a ci gaba da samun adadin wannan ruwa musamman a kudancin najeriya shi yasa kamar yadda muka yi wannan taro na bita domin iya barnar da ruwan ya yi mu kokari mu kare rayukan jama'a sannan jihohin da za a iya taimakon su a gaba su ma kada barna ce musu mu shi ma haka muke yi domin har yanzu akwai ruwan ruwa wanda zai ci gaba da kwarara yana yin ambaliya akwai wannan hasashen. to wani hanzari ba gudu ba a mahangar 'yan rajin kare muhalli kuwa dr yahaya ahmad shugaban development association for renewable energies daya ya ce duk wannan ihu ne bayan hari tun da sama da shekaru ashirin yanzu gwamnati tana da masaniyar irin ta'adin da madatsar ruwan labbu da ke kasar kamaru za ta iya haifarwa akwai a dam din ba ta fara aiki ba tun lokacin da ake gina dam din masana kimiyya suka shirinta cewa abin nan ba zai janyo matsala aka zauna akwai kwamiti da aka hada tsakanin Najeriya da Kamaru tun lokacin Obasanjo na shugaban kasa na mulkin su aka fara har ya zo mika mulki ga mulga Alhaji Shagari lokacin sa aka gama dam din kuma aka kaddamar ta fara aiki aka ce to Najeriya kamata ita ma a bangaren ta za ta yi wani kamar tafki wanda in ta ɓaci aka samu ruwa da yawa damuna dole dam din na saki ruwa na saki ruwa ruwa kuma ruwan nan aka sayi dole a samu da za a tara ruwa ko da ba dan wannan ba amma dai a yi wani ko rami ne kun babba wanda ya fi ma wannan dam din girma saboda nan ma ana ruwan sama da yawa duka in ya zo zai taru nan cikin wannan saboda daga nan wanda zai wuce kuma ya bi cikin kogin Benue ba zai je wani ambaliyar ba amma tun daga lokacin duk shekara sai an yi budget a ce za a yi wannan aikin kuma taɓa yi ba muna da ma'aikatar kare muhalli wato Minister of Environment su za a yi su me aka yi tun lokacin alashe shagari har zuwa yanzu ba a kai wani matakai ba kawai sai dai a zayyane kawai an san dai za a yi dam ko kuma karamin dam ko kuma dai rami haka dai babban tafki wanda zai iya adana wannan ruwan lokacin da aka sako shi har lokacin da ambaliyar za ta janye a saki ruwan. Mai sauraro a nan za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aran rai za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu. da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya. da Aisha Ma'azu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Da yake jawabi jiya Alhamis kan manufofin harkokin waje. shugaban rasha vladimir putin ya zargi kasashen yamma da yunkurin babakere a duniya yana mai cewa nan da shekaru goma zai zama ɗaya daga cikin lokuta mafiya haɗari tun bayan yakin duniya na biyu a wani jawabi mai tsawo da ya yi a lokacin buɗe taron tattaunawa ta shekara-shekara ta baidal kan harkokin waje putin ya bayyana yammacin duniya da waɗanda suka zaku su samu sukunin yin gaban kai wajen mulkar duniya ya ce yanzu mutanen duniya fa ba za su lamunta da haka ba ya ce kasashen yamma na wani ƙazamin yunkuri mai cike da haɗari wanda zai iya janyo zub da jini watanni sama da goma bayan da majalisar ɗinkin duniya ta ƙaddamar da gidauniyar tallafi mafi girma da ta taɓa kafawa don wata ƙasa guda saboda magance matsalolin jin a afghanistan kuɗin da aka samu bai ma kai rabin abin da ake bukata ba yayin da babu ma gwamnatocin kasashen musulmi a sahun gaba na masu bayar da tallafi sosai. Afghanistan na fuskantar lokacin sanyi mai tsanani a cewar Thomas Nicholson, manzan turai na musamman a Afghanistan, a wani gargadin da ya yi ta kafar Twitter. bayan ziyarar da ya kai afghanistan a farkon wannan wata na oktoba ko masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa sai kuma solomon abu wanda ya haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu ni hanifa kabir isa nake cewa mu wuni lafiya bisalam